ku sani Buhari ba da kuɗi duk wanda zai aiki a madadin Buhari to kada ya sa rai za a ba shi kokaro kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida a'a dan barin gaya muku buhari ko ya samu kasan nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abinda muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta tsaya eh barna ta tsaya abin da muke fata kenan a yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka yi ta cin garin kwakin nan to ko na talaka ya shirya e sai an yi irin ta saboda gyara za a yi dan kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a yi irin ta yan ganan, ka je ka samu duk mutumin gane sun sha yunwa da Jerry Rollins ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta jaru. yanzu duk inda ka ga dan Ghana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da yan Ghana suka cika kasan nan ta saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo zo yana bada labari duniya na kwance 1980 yace gishirin miya na sile ake siye a Ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu daya miyar kullum sai an sa mata gishiri na dubu daya wace irin miya ce wannan haka gane ta zama amma yanzu gane ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da gane ta jama'a yanzu duk afirka in ka cire south africa babu kasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin ghana sannan harkar tsaro babu kamar ghana yanzu ga ghana sun samu man fetur ba ghana ba kwatano nan kwatano ka je ka ga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a eh ko kun zaɓi buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in Buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abin da mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawara ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da kasar jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan dare barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na musamman dama tun ɗazu muke ta gaya muku insha Allahu za mu karɓi shugaban Arewa Media Group wato Abdulmajid Danbulki Komanda wanda alhamdulillah shugaban Arewa Media Group Abdulmajid Danbulki Komanda yana wannan zaure namu na Express Radio wanda kuma nake fatan za mu shafe sa'a guda da abdulmajid dan bilki kwamanda muna jin batutuwa da dama wanda alhamdulillah ni salamatu sabo bakin zuwa nake fatan jagorantar wannan shiri har tsawon sa'a guda abdulmajid dan bulki kwamanda mu ne muka barka da zuwa express radio assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar kullum abdulmajid dan bulki kwamanda ba boye bane domin yakan shigo kamar yadda kuke ji akai akai domin ya fayyace manufofin tafiyar shugaban kasa muhammadu buhari da kuma anan kano dr abdullahi umar ganduje wanda na tabbata a yau ma majid dan bitiko wanda ya sake dawowa domin ya haska wa al'ummar kasa da ma jihar kano kan wannan kadami da yake kai manufofinsa da kuma dalilansa na bin wancan akida na shugaban kasa muhammadu buhari majid dan bitiko wanda gashi tun yan kwanakin nan bayan da aka yi kasafi na kusan tiriliyan takwas al'umma dama sun naɗi suna dakon wannan kasafi da za a yi sai dai kuma abu na baya bayan nan shine da aka ji a cikin wannan kasafi cewa kusan biliyan ɗaya za a lankwame shi a harkar tafiye-tafiye na shugaban ƙasa muhammadu buhari da kusa yan adawa ma iya cewa shi suka ɗauka a wannan satin suke mamakin yadda aka haihu a wannan ragayar kasance gwamnatin tsantseni gwamnatin da ake ganin cewa ba za ta yi irin wannan ba ya kake kallon wannan da'an adawa suke gani yawa uzu billahi samil alim na shaidan rajim bismillahi rahmanir rahim dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincinsa ya kara tabbata bisa fiyayyen halitta manzon tsira shugaban mu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ahalinsa da halayensa da sabon tsaron da suka biyo baya zuwa ranar hisabi to salamatu kin san idan aka ce mutum dan adawa ne ko kuma aka ce dan hamayya ba za ki iya masa ba kuma ba za ki masa gwaninta ba ba don wani abu ba in aka ce mutum dan adawa ne ta karin maganar hausawa idan ka fada ruwa ma sai ya ce ka zuba masa kura don haka su je su yi tunani wajen biliyan uku da wani abu ake kashewa a lokacin goodluck a wannan tafiye-tafiyen kuma tafiye-tafiyen da ba su zama alkhairi ga ƙasa ba kuma ba su zama alkhairi ga mutanen ƙasa ba a lokacin pdp kusan biliyan uku ake kashewa da wani abu to kaga wannan sai aka ce kusan biliyan ɗaya bai ma cika biliyan ɗaya ba ya so ya haura dai biliyan ɗin ma to shi kenan da shi da mataimakinsa sa ya haura biliyan da kaɗan amma za ki ga cewa a wancan lokaci gwamnatin pdp sharholiya suke tafiya ƙasashen waje amma ki sani tunda mai girma shugaban kasa muhammadu buhari izo a tafiyarsa babu sharholiya a tafiyarsa ba son zuciya a tafiyarsa ba zuwa aje a ji daɗi magana ce ta aiki kuma aikin nan duk wannan ike najeriya da wannan ike wajen najeriya watan maganar tafiya ƙasashen duniya ga mai girma shugaba ƙasa muhammadu buhari ya jawo najeriya alheri ya jawo mata ɗaukaka sannan ya jawo mata wata dama ta ma'amala daban da kasashen duniya a lokacin mulkin pdp da ba mu same su ba su sun je sun kashe waccan biliyan uku da wani abu amma babu abin da aka samu karuwa da shi amma a lokacin mai girma shugaba muhammadu buhari ya je kasashen duniya kuma duniya ta yadda shugaba ne wanda za su yi ma'amala da shi sannan masu sa hannun jari an jawo hankalinsu sun zo za su sa hannun jari a najeriya wasu kuma ma sun sa hannun jarin a najeriya marasa adalci marasa kishin ƙasa daga cikin 'yan najeriya da suka sace kudin najeriya suka je suka tafi da shi sauran kasashen waje kwarai tafiyar shugaba muhammadu buhari ta yi tasiri domin wasu ƙasashen sun komo da wasu kudade wasu ma har da kadarorin gidaje da sauransu to kin ga tafiya an yi tafiya a cikin nasara idan kin duba tafiyar da e dubai za ki ga yarjejeniyar da aka je aka yi a kan cewa duk mutumin da isa ci kudin najeriya ije kai dubai to zai zama gwamnatin dubai za ta iya mika wannan kuɗi to kin ga alhamdulillah an samu nasara domin wannan abubuwan suna faruwa kuma yanzu suna faruwa nasarar waye nasarar mutanen najeriya na da najeriya kaga mai girma shugaba muhammadu buhari bai fita don ya je ya shakata ba idan kin duba zuwan da i e germany da zuwan da iya amerika da sauran kasashen duniya da su cana duk magana ce ta kulla alherai da zai zama wa 'yan ƙasa alheri a zo kamfanoni na kasashen waje su zo su ci gaba da zuba jari a ɗebi talakawa a bayan musu da aikin yi kin ga wannan duk yana da bambanci da sauran lokacin da pdp ta tafi yawonta na ba gaira ba dalilin yawon zubar to shine mutane kuma a kullum watan wanda zai yi kokawa da kai ya zai gano lagon da zai kada kai abin da ake tunani kenan ko ma babu abin za a kirkiro shi saboda sharri irin na siyasa a zo a ce ya faru to don haka mutanen da suke wannan ai in dai ta wannan ne ba za su ci nasara ba yan najeriya sun gane shugaba muhammadu buhari ai ba almabazzari ba ne ba mu ci yin amana ba ne ba mai kashe kuɗin talaka ba ne inda muciyin amana ne da tun daga farkon rayuwarsa lokacin da i gwamna a maiduguri da lokacin da egoc da lokacin da i shugaban kasa da lokacin da ebtf da ya kamata a gani amma yanzu duk abin da za su ce a 'yan najeriya game da kashe kuɗi shugaba muhammadu buhari babu ɗan najeriya talakawa wanda da su Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su ne masoyan shugaba Muhammadu Buhari na hakika domin su ba su da wata bukata illa bukata a kawo musu tsaro illa bukatar a rike musu amana illa bukatar a nemo a Najeriya daraja a sama wa 'ya'yansu aikin yi a sama wa 'ya'yansu ilimi mai inganci sannan kuma a sama musu hanyoyi da za su ringa fito da kayayyakin nomansu sannan kuma a taimake su da iri masu kyau sannan a taimake su da takin zamani ba za su taɓa yadda da wannan maganar da take fitowa daga bakin 'yan adawa to amma kuma da ai su abin da suke gani tun farko ta fara ma shugaban kasa da tafiye-tafiye fara karyawa suna ganin cewa kamar dama mai son tafiye-tafiye ne alal misali daga hawan ya fara tafiya to ya tafiye tafiyan alheri ne kuma ya janyo wa Najeriya alheri yanzu irin abubuwan da najeriya ta samu akan wannan tafiye-tafiyen ke ki shaida ne za ki ga yanzu 'yan najeriya an komo musu da martabarsu a duniya sannan ke kanki shaida ne za ki ga cewa irin galibin kuɗin da aka sata wannan aka kawo ba don an yi tafiye-tafiye ba an je an sadu da shugabannin waɗannan ƙasashen duniya da ɓarayin najeriya suka saci kuɗi suka je suka kai ai da ba a samu nasara ba kuma a lokacin da muka kama mulki idan ba mu wannan tafiye-tafiyen ba ina gaya muke yadda ƙasar nan pdp ta yi mata ƙarfaf ta tsiyata ta aka wayi gari ta bar ƙasar kango wannan tafiye-tafiye a wannan lokaci ya zama mana alkairai domin irin abubuwan da aka samu a cikin wannan tafiya ribar kafa to ba karamin alheri ba ne shi isa idan ya ma fara da tafiye-tafiye a lokacin ya yi daidai domin ƙasar babu komai a cikinta da albashi ma ba za mu iya biya ba wannan shine nake son masu tunani masu ilimi su ringa gane watan waɗannan 'yan adawa ba don wani abu ba adawa suke ta mai za su samu su ci kana ganin su suna tafiya shi ke suna ta ragaita a kan titi ba don wani abu ba kawai me za su samu su ci kowanne irin magana za su iya zuwa su faɗa in dai mutakar za ka ba su kuɗin da za su ci abinci to ya ka iya da su. to abdulmajid dan birki kwamanda abu na biyu shine a nan kano idan kana ji kafafen yaɗa labarai shine batun zuwan shugaban kasa muhammadu buhari nan kano wasu ana ta goranta wa gwamnatin nan ta ka jihar Kano kai ma gwamnatin ka ci kuma kullum kana kirari da kai aka dora ta kana jin yadda ake gaya mata cewa duk ayyukan da shugaban kasan ma zai zo ya bude a nan jihar Kano ba nata bane na alfahari take daga aikin kakansa sai na babansa ba ka jin kuwa ba za ku zana ku karatun ta nutsu cewa a duba a ga abubuwan da ya kamata a yi musamman da akan yan adawa da suke ganin cewa su waɗannan ayyuka ma duk nasu ne to ni yanzu ni tambayar da nake so miki mm. su wane ne suke faɗa sai ki duba su waɗanda suke zuwa su faɗi magana a rediyo cewar aikin kakansa ne aikin wane ne aikin wane ne sai ki duba kamanninsu ki duba kuma ya suke a'a yan adawa ne ko ku yan neman tuwo ne ya kamata mu bambance ya kamata kuma mu bambance wa al'ummar jihar Kano da irin waɗanda suke zuwa suke surutu a kafofin yaɗa labarai amma idan dai mutum yana da hankali cikakke yana kuma da lura ina da kishin jihar Kano ai abin da ganduje iyi ai abu ne na wanda ba a taɓa yin sa ba a Najeriya ga masu hankali shin so suke uwa inda magabata lokacin da shekaru izo yi gina asibiti aka yi abin da za a yi aka bar kango aka ɗebi dukiyar mutane aka zo aka lalata suna so su yi abin da kwankwasa yi ya zo yi gina turakuna na gadoji babu abin da aka yi 70% ba a yi ba sannan wannan aikin na asibitin 70% ba a yi ba dukkansu gaba ɗaya kashi talatin kashi talatin suka yi suka cinye fasantar ɗinsu shin idan waɗannan 'yan adawa masu hankali ne masu tunani so suke a bar wajen kango shi kenan talaka idan an lalata masa dukiya babu wani wanda zai zo gwamnati i tunani i karatun ta nutsu i duba i ga cewa wannan dukiya ta jihar kano ce ya kamata mu inganta ta yanzu da ba a bari ba wajen an samawa wa wajejen mutanen da za su ringa shaye-shaye a ciki sannan a bar wa bera a bar wa gafiyoyi waje wannan asibitocin amma ya zo ya duba iga ice ya kamata dukiyar 'yan kano aka sa a ciki mai ɗimbin yawa don haka wajibi mu zo mu sa wasu kuɗin domin a gyara 'yan kano su amfana wannan asibitoci guda biyu ba ma kano ba 'yan afirka ma sai sun amfane shi domin babu injinan da babu na awo wannan abin da muka rasa kenan a afirka kuma ki sani wannan kayan da aka zuba na wajen biliyan hudu naira wallahi kusan duk afirka babu asibiti na gwamnati da aka kashe masa kuɗi irin wannan shin alherin na gwanduje ne koko na mutanen kano amsa ita ce ta talakawan jihar kano ne sannan wasu za su zo daga makota su zo su biya kuɗin awu kaga gwamnatin kano ta samu kuɗin shiga sannan mutanen da za a ɗiba aiki tun daga kan masinja izuwa masu wanke-wanke izuwa masu share-share nan ma an ƙirƙiro aikin yi wannan kuma yanzu da shi muke yaƙi gwamnatinmu domin mu wa mutane alkawarin za mu samu musu aikin yi wannan duk ba aikin yi ba ne yanzu wannan gadar da aka komo ayyuka da sauran wasu ayyuka na kwankwaso yanzu yaranmu matasa daga wannan zai ɗauki bulo ya hau da shi daga wannan zai kwaɓa siminti daga mutanen da suke zuwa yara waɗanda za su sai da wake da shinkafa wasu su sai da alada da sauransu nan ma gwamnatin kano ta samu kuɗin shiga ba dan duje ya yi haka ba za a samu wannan karuwar kin san akwai mutane masu basira a yan adawa akwai marasa basira waɗanda ike idan suka yi tunani kawai tunaninsu shine mai za su samu su ci wajen wa za su je ya ba su su zo gidan rediyo su yi maganganu a dan ba su amma sun fi so a ji cewa wai zai buɗe nasa wade ne musu kirari ah. da tutiya na wani to yanzu misali ai yanzu wannan nasa ne kashi saba'in na ganduje ne waye ya gama kashi saba'in ganduje ita sa dukiya aka gama wannan gada idan an gama kashe saba'in gandu ganduje isa kuɗi sannan ga gadar madobi ko ta su ce ya sun ce aihu sun bar masa a rubuce a kan tebur cewa idan ya zo ya dora an zana aka bar masa taswirar da kuɗin to ka san idan mutum mai hankali ya gaya maka magana idan kuma gabo ya gaya maka magana sai kai tunanin ka kallaci mutumin da ya faɗi wannan magana cewa an bar ta a zana aka ce ba yi aka yi ba mm, an ban musu akwai master plan a'a master plan ai sai ga dama za ka yi aiki da shi idan ba ga dama ba za ka kirkiro naka duk wannan gwamnonin ba haka suke yi ba gandujan ne masoyin kano ya zo ya hau ayyukansu amma ka ga mai hankali ka zo ka ce ya ka bar master plan ai kaga akwai shirme akwai rashin hankali a to yi kai duk mutumin da ya kwana ya tashi wannan gadar da ganduje yi kusan a afirka babu irinta ko kuma a najeriya babu irinta ta hanyar madubi ga hanya ta cbn kwatas ko ita mata tasu ce su suka kirkiro masu rintan aiki sannan kuma ga hanya da ake yi ta hanyar jirgin ƙasa ta kurna nan ma su suka kirkiro ai duk sun ce duk a zane suke tafiya suke barin Allah abin da nake so ya kamata ya zama ni da ke duk muna da hankali muna da nutsuwa ba son zuciya muka tsaya ba kuma duk mun san girman Allah da manzansa ba zuwa muke ake mana bokanci a indiya ko wani abu ballanta na mu yadda da abin da boka ice ba ya kamata ya zama muna da natsuwa mana eh, ba wani mutum ne ya mu gaba isaita mu akan karya ba ce kaza ce kaza za ka zama kaza za ka zama kaza Allah subhanahu wa wai hasali ma suna jin kishin kishin za a saka sunan shugaban kasa Muhammadu Buhari da suke ganin anya kwatin da dama kakan nasa ba ga yanda ake tare da ma ba wani zaman wannan ake ba zaman ba zaman doya da manja ake har za a dauki sunan sa ma a saka a yanke dalilin to zaman doya da manja ake amma tsakanin gwamna shekarau tsoho da Buhari wai iwa wani halacci lokacin da muka zo muka daga hannun bai da naira dubu hamsin a cikin akawun din shi aka yi masa goma ta arziki aka je aka karbo masa takara aka ba shi kuma kuɗi ya takara kuma aka zo aka ce masa sak amma duk mutanen nan da ya faɗa musu kowa ya san wannan to don haka yanzu idan an ɗauko wancan asibiti an sa sunan mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari maye na kuskure amma za su ci gaba da yin irin wannan wanda kin san haka suke kullum abin da suke gani cewa su suka iya ba wannan ya iya su za su yi don haka a bar musu za su yi kaga akwai shirme mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamna ne na jihar Kano an zaɓe shi a jihar Kano yau da wannan bai zaɓe shi ba da wannan i zaɓe shi duka gaba ɗaya suna ƙarƙashin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje haƙƙinsa ne kula da kowanne mutum da yake jihar Kano ko da ɗancin rani ne kai ka kwana lafiya ka tashi lafiya ba a yin wannan amsa ita ce ana yi ka kwana lafiya ka tashi lafiya a mutunta ka ga kuma gudunmawa da ake ba mutane jari kusan duk wata sai an ba mutane kusan mutum dubu nawa gudunmawa don su dogara da kansu. Ta wannan ma sun ce kwaikwayo suke da gwamnatin kwankwasiya. A'a. Masu shayi sun ba su an kwaikwaya masu. Ni ni abin da sa kika ga cewa ba ka sakwa ma na fiye son magana yan kwankwasiya ba ba mutane ne masu ra'ayin kansu ba. Kin fahimta? Mutane ne masu ra'ayin ma'aha. Sai abin da ma'aha ya ce musu. don haka waɗannan mutane ke rabu da su waɗannan mutane wa shi ma za ki tsaya kana da hankali kana da tunani ka tsaya kana wani magana yan kwankwasiya mutanen da sun dumance sun rasa yadda suke mutanen da ba su da tabbas a siyasar shugaban nasu ma ba shi da tabbas. An yashi aka ce kwanan ma zai shigo saboda zaben ƙananan hukumomi. To ya shigo mana zaben ƙananan. Za a ga kowa tashi tafi shi Ina zuwa zaben ƙananan hukumomi. Mm. Waye zai yi zaben ƙananan hukumomi? Mm. Gwamnati ce za ta yi. Kuma ka san har yanzu suna ta shirme shikenan saboda mu mun zama mun zama sokaye sai mu yadda dogo shine ciyaman na jama'iyya abdullahi abbas shine ciyaman dinmu na jama'iyya mai girma dr abdullahi umar ganduje shine gwamnanmu na jihar kano ka je ka sai fom a wajen dogo ka sai watan gaibu an kuwa wallahi shi da ake ganin sa fada shugaban kasa ana yi da shi kwamanda a ba magana fada shugaban kasa ke dai ki ce ana ganin sa ofishin jama'iyya domin an daure masa gindi ba dan wani abu ba ka san su su kansu shugabannin jama'iyyar sun san watan galibi 'yan ƙungiyar nan sun ɗumance sun san shirme suke shi yasa suke ɗaure musu gindi suke ta shirme amma idan ba shirme ba an zo an ce gwamna shine jagora a jiharsa kin san dole ki ɗau jama'iyya ki bashi kuma in ban da rashin hankali ma ya za ka ɗauki jama'iyya ka ba sanatoci ko ka ba 'yan majalisar tarayya a ɗaura kashi ko a bata igiya mutanen da sun ci amana al'umma mutanen da sun hana aiwa talakawa aiki 'yan majalisar nan da sanatocin nan shikenan saboda mutum giyar wake isha shikenan sai ya dauki shugabancin jama'iyya ya basu ya bar gwamna lamba ɗaya a jiharsa shi zai ce a yi komai shi zai ba da tsaron shi zai ba da tsaro shi zai ba da duk wani kayan aiki shi zai tsare ƙuri'a shikenan sai ka ɗauki sai ka ɗauki 'yan ƙungiya ka basu akan me shi isa akwai shirme duk wanda bai sai fom. a wajen abdullahi abad dan sarki jikan sarki shugaban jama'iyya ko ana so ko ba a so allah ya yi shi haka nan ka gani ka kyale ne cikakken ciyaman da muka sani na apc a jihar kano in sama ne su tafi can sama su je su karata aiko zai bayyana yanzu a ranar za a tantance waye shugaban jam'iyyar waye kuma jam'iyyar take hannunsa ina gaya miki mu da yake muna da hankali muna da tunani mun san abin da yake zuwa yake komowa a cikin siyasa mm. ke kin san ba yadda za a ki ɗauki dogo ki ce shi ne shugaban jama'iyya kamar abdullahi abbas a jihar kano su je su dogo su ta shirman su a can sama da su da shugabannin jama'iyya amma mu a jihar kano ba wannan muka sani shugaban jama'iyya illa abdullahi abbas kuma hukumar zaɓe ta jihar kano tsarin mulki iba gwamna ina da shugaban hukumar zaɓe don haka shugaban hukumar zaɓe ina ƙarƙashin gwamna sannan kuma dukkan abin da za a yi a nan za ka zo ka sai fom na takara kin ga inda matar a gwamnatin kenan a karkashin gwamnati inda matar za ta kada mijin kenan ai a karkashin gwamnati kuma dole ka zo ka saya kuma idan ka saya babu magana a komo maka da kuɗin ka ka ba jama'iya gudunmawa ko ka ci ko baka ci ba shi isa nake kira akwai wata jita-jita da nake jin labari ana cewa mai girma gwamna ya ba wasu watan tiket ba tare da sun yi primary election ba wannan magana karya ce a mu 'yan siyasar jihar kano ba za mu yadda a ce an wa wani kwamfamin tiket ba da mukuraɗiya muke so a yi. Ko ya cancanta? Ko ya ai babu magana cancanta cancanta fito a primary election da kai ko ko ku nawa ne idan kun yi masalaha a junanku ku yan takara babu laifi ku ce kun janye kun bar wa wane bisa wasu shariɗai amma yanzu salamata a zo a ce wai an ba wasu ticket guarantee wasu ma har saboda rashin hankali ana cewa wai tsofaffin ciyamomi me suka yi wa mutane da za a zo a ba su ticket kuma wa suke da shi ba baka bibiya ayyukansu komanda dukkan ayyukansu zancen banza ne har suka sauka waye yi aiki a cikin su shirman waɗannan kantumomin yanzu sun fi su aiki shekara uku da suka yi sun yi shekara uku wofi wacce ba ta da amfani a wajen talakawa sai ma takura talakawa da suka yi da cincin ya filaye a cikin kasuwa duk sun mammatse sun zo sun bi hanya haram duk sun je sun ci kuɗin mutane na Allah ya isa kana da ƙofar rumfa a toshe maka haka duk suka yi da za su sauka ɗin nan wai kuɗi suke nema ba kuma gyara suka yi ba da kuma samun cigaba kuɗin shiga gyaran ganga auzunawa ne babu wani magana kuɗin shiga kuɗin aljihunsu ya shiga to waɗannan su zaka zo ka ɓata lokacinsa ka ce wani ka ba su ka ba su ticket gaba ɗaya ba tare da sun yi firamare election ba mu 'yan siyasar jihar kano ganduja a sakwata ifada ice zai bar siyasa ta aikinta zai bar kuma demokuraɗiyya ta aikinta don haka mu a jihar kano ko da mai girma ganduje ya baka garantin tiket wallahi ba za mu yadda ba ko ina mu ba da garantin eh, cewa ka yadda ba ko ba demokuraɗiyya ba ce ko gwamna shine dan ya zama gwamna shikenan ya mallaka kowa ya sa aljihunsa ai mu gwamna ko ya zama gwamna ba zai dauke mu isa aljihunsa ba mun huce wannan siyasa ba ita aka koya mana ba za mu bi gwamna dan gaskiya da adalci amma ba za mu ce za mu bi gwamna don mai masa tumasanci don ya ba mu wani abu ba siyasar mu da aka koya mana ba irin ta aka koya mana amma komanda idan ka duba waɗanda aka ɗauko da su din a tsofaffin mu waɗanda ake cewa din za a ba su tiket din ma za a ba su automatic tiket din ka duba daga wani kadami suka taho za ga cewa ai a wancan zamanin madugu suka taho ana ganin kwanci wanda madugu ya dauki abu ya bashi ba karamin namijin mai kokari bane mai jama'a wanda ake ganin cewa eh lalle in dai har madugu ya murza ya gano kai ce zo ka tafi to ya kamata kai ba tafi da shi a wannan karan to ai madugu abin da i kawai dan kama karya ne a demokradiyya domin idan kun zo lokacin da za a yi masalahan nan yanzu akwai wani da izo daga wata karamar hukuma i kallace shi yace yanzu kai kana malam haka ke neman ciyaman me zaka ci da ciyaman abin da zai yake hallaka mutane ai hallaka ce mulki a gare ka malamin ya zo gashi dattijo da gemun sa da komai amma a nan take yace wani da wani ku je ku daidaita kanku da aka je ba a daidaita ba kawai sai ya zo ice wani shine wani shine ɗan kama karyar a siyasa don haka duk waɗannan da ya kawo ina zuwa mana jima na duk wannan da ya kawo yan kama karya ne mu kuma a lokacin ganduje babu kama karya don haka waɗannan ciyamomin ko da su ko ba su za a yi tafiyar siyasa don haka kullum shi kenan demokuraɗiyya ba za a bata ta aikin ta ba sai a ce wane ya iya fadanci a wajen gwamna wane ina da wane wane ina da wane a jikin gwamna bara a nemi alfarma a je a samu gwamna a ce ai abin da yi kaza shi yi kaza wallahi ba za mu yadda da wannan ba kin ji na gaya miki na rantse miki ba za mu yadda da wannan ba ganduje ba zai mana kama karya a cikin jama'iyyar apc ba domin jama'iyyar apc ta kowa da kowa ce ko shi ba irin shugaban da ya huce da bane da zai zo i zauna kawai i ce wane shine wane shine wane shine kuma ko ko ko ka so shine din wannan ai ba demokradiya akai ba don haka mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba zai yadda da wannan ba don haka mutane daga kan kansila abin da ike ciyaman kowa ya fito ya zo ya tsaya takara a zo a tsaya firamare election babu wani wannan ya isa a bashi automatic din ticket mutukar muna jihar Kano da idan gwamna yi haka za mu fito mu gaya masa ba daidai bane kuma ba za mu yadda da wannan ba da mu ya muke so amma ban ji ka ce ai adalci ba komanda idan ka duba tarihin zaben kananan hukumomi yi ake yi sai ka ji an ce lokacin gama 44 shar jam'iyya ɗaya ta cinye eh. sai ka ji an ce ko kansila guda ɗaya ba ka ga dan samu dan dan dofan ne a ciki ba ce da ka kira gwamnati ta sakarwa dan PDP ya zo in da ya ci a bashi dan abga in ya ya ci a bashi oh. ka irin wancan o oh, bayarwa ma ake yi a'a to dukkan mazaɓu da aka yi jihohi da dama sun yi zaɓe inda suka yi haka mu yi suka yi haka kuka yi zaɓe da gaske haka mu yi ai dokar ƙasa ta ba su dama mu ma dokar ƙasa ta ba mu dama inda suka yi haka mu yi babu babu wani magana da wani zai zo i kawo mana wani zancen banza gwamnati ta yi haka 44 ba wanda ichi ko guda ɗaya sai APC kuma yanzu haka ma za ku sake zuwa a'a mu wannan muna da bambanci da shi kin fahimta mm. demokuraɗiyya za a yi kuma mutanen kano gaba ɗaya za a yi cikakkiyar demokuraɗiyya za mu cinye ciyamomi 44 za mu cinye kansulan mu 480 kuma kana ba wasu 'yan jam'iyyar tsoro a to kar su shiga mana 'yan jam'iyyar pdp irin su irin su abga da makamantansu to kai ma kike magana su ni wallahi na mance ma da su saboda ba don wani abu ba ina pdp take a cikin a jihar kano do allah ballantana wata afga ballantana wasu sababbin jama'iyya suna zuwa mutum ne idan zakara i fara cara i dan tsoron nan ba za ka hana izo iringa kwaikwai ba za ka zo ka hana iringa koyan cara ba ku ku ku ku ku ku ku ku har kuma makogaransa ya fito wata rana ce kikiriki haka ne abun yake ba ka hana su duk wannan neman abinci ne idan ba su wannan karar ba da wannan suka ɗauko sabuwar jama'iyya da waɗanda suke tsohuwar za ki ga cewa idan ba su wannan ihun ba me za su ci hatta ita pdp da waɗanda suke cikinta wannan ake ganin cewa su ne ma suka fi kowa surutu a gidan rediyo sun zama mabarata to komanda yanzu abu na gaba shine zuwa shugaban ƙasa muhammadu buhari nan jihar kano da ake ganin wani zakaran gwajin dafi ne shugaban kasa muhammadu buhari zai zo a'a ba zai zo ba na ji kasar kafafen yada labarai kaje da har wasu ma kuɗi suke sakawa ga miliyan kaza inda har buhari ya zo dan an yi abauci ina zuwa yanzu ban da saka miliyoyi zuwa yanzu ban da shirme mm. mutumin da bai da ko dubu ɗari ice ya sa miliyan goma aikin ga akwai hauka a cikin wannan al'amari wani ma ta ito miliyan uku bai da ko naira dubu hamsin ai sirri ne kuma kin ga akwai <laughs> hauka a'a ba magana sirri bane ai sirri ne ba magana sirri bane su kuɗi ba magana sirri a zahiri suke tabbata inda kika san ibada zaka bauta Allah ka zo ka ce a sirri zaka yi ƙarya ne sai ka tabbatar da shi a aikace ibadar kake yi sai mutane su gane kai wane ina da addini wane ina da kaza wane ina da kaza a wane ina wasa da addini sauransu abu ne a zahirance ba zuwa ake yi a baɗili ba shi yasa magana cewa wai kuɗi sirri ne ba magana sirri kuɗi da ilimi ba a ɓoye su dole suke fitowa a san kana da su ilimi dole a san idan mai ilimin ne kana da ilimi dole ya fito shi yasa kullum ma nake shi yasa kullum nake tunani akwai wani malami wannan juma'a da ta wuce yana yin ba. akan cewa wai mai girma shugaba kasar muhammadu buhari ya je kasar inyamurai ya musu alkawura na ayyuka da sauransu wai kuma saboda batan basira hacca ike cewa wai samarin can eriyar an buɗa musu hanyar da suke samun arziki a ah, to idan sha'awa kake je ka yi bankarin tun da su 'yan bankarin ne in kuma sha'awa kake ka je kamfanoninsu wanda suka yi na ɓoye wanda suke ƙwayoyi suke komowa da shi nan jihar Kano su azabtar da yaranka ta wannan suke samun kuɗi don haka kai ma in kana da bukata ka tafi ka samu amma dai kar kai tsammanin ka ce ka zo ka hura wuta ka ce ko an ba matasan bangaren kudu gwamnatin tarayya ta ba su wani jari gwamnati ba ta yin abu a cikin sirri duk abin da aka wajibi ya fito don haka a kwanaki irin waɗannan matasan samarin limamai sun yi magana manyan limamai suka zo suka sami ni suka ce bai dace ba a yi kaza a yi kaza ce to shi kenan amma su ma ku ringa faɗakar da su irin wuɗubar da za su yi don su ja hankalin al'umma a matsayinka na wannan kake jagora mutane suna bin ka sallah suna zuwa suna karatu a gabanka ka zo kana cewa ya je matasa sun samu aikin yi sannan kuma an je an musu ayyuka akwai kuskure in za ka yi abu ka tambaya mana ka tambaya in baka da sani in baka da ilimi akan wannan abu sannan ka zo kana cewa wai nan Kano an masa addu'a ya samu lafiya da sauransu a ah, to da aka yi masa addu'a kai kai masa addu'a al'umma ne waɗanda suke da kishin ƙasa da kishin shugabansu suke masa addu'a kuma ba za su fasa masa addu'a ba a Kano kuma ka ce ya zo inna aka bashi yawan ƙuri'a shine nan Kano wannan malamin yake faɗa ka ah, da aka bashi ƙuri'a a Kano kai kai mun ci zaɓe da ƙuri'ar ka to amma ai wannan ina ga tunasarwa ce ina zuwa ba magana tunasarwa dan PDP ne wancan karan da i karbi tsarin PDP ya dauka za a rigima a kasan nan da i karbi tsarin sa Sudan ya gudu wallahi bai yi zabe ba wallahi al'azim wannan malamin da ya hau kan mumbari ina magana bai yi zabe ba Sudan ya gudu da ya karbi tsarin sa na PDP to yanzu kuma ka zo zaka sake wa PDP campaign to ina gaya manyan malamai in ma su ja masa kunne in ma kuma watan ya shigo layin siyasa iga inda zami da shi dama ina cewa wancan karan ina cewa waɗanda suka faɗi magana ba su isa su faɗi ba su kai darajar da za su faɗi zai faɗi sunansu ba ai ɗaukaka da daga Allah take kai Allah ya ɗaukaka ka shine kake ganin ƙyashin wani Allah ba zai ɗaukaka shi ba to shi yasa ina kiransa kuma ina kiran wannan malami da cewar kai baka ba da gudunmawa a tafiyar Fahari ba kuma ka zo kana cewa a nan aka yi masa addu'a don haka ga hanya tsakanin watan kaduna zuwa kano waɗanda suke da kima waɗanda masu faɗa a ji ba kai ba sun faɗa kuma an amsa hanyar nan za a yi sabuwa tun daga abuja ma ina zuwa tukunna mm-hmm. tun daga abuja har zuwa kaduna har zuwa kano watan shi wannan malami yana kira da mutane su bijirewa shugaba kuma a matsayinka na malami masani mun yarda da abin da kake faɗi ƙalallahu ƙalar rasula amma ka zo da son zuciya akan harkar siyasa kuma dole mu taka maka birki domin ba don wani abu ba kai kanka ba kai wa kanka adalci ba kar wannan malami ya mance cewar idan ya zama watan za ka kira ga shugaba ca aka ce ka kira shi ta hanyar girmamawa annabi musa da shi da ɗan uwansa annabi haruna lokacin da allah ya tura su wajen fara'auna, ca suka ce ku je ku yi masa magana ta girmamawa ku ba shi girmamawarsa saboda ba don wani abu ba bijirarren shugaba ne idan kuka ce za ku kai masa abin da ike bai dace da shi ba zai ci gaba da azabtar da mutane to don me kana malami kana ilimi ba za ka yi amfani da abin da Allah ya turo annabi Musa da Haruna ba kuma kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ai da Allah ya tura shi ya tura shi akan masalaha ne sannan kuma ice mutane shiryarwa a wajena take ba a gare ka take ba don haka amma ka sanar da su saƙon da muka baka wannan malamai ne suke faɗar wannan kuma wannan malamin ban sani ba watakila ko ina yin abu don neman ɗaukaka a wajen al'umma kuma Allah a wajensa ake neman ɗaukaka ba a wajen al'umma ba saboda kuma ka sani mutanen da suke bin ka sallah babu 'yan fatin da babu don me za ka bijirar da mutane don me za ka haddasa musu su yi ƙoƙarin su yi wa gwamnati borai irin wannan ba daidai ba ne kuma ina na ce muku wannan ina zuwa ina na ce muku mm. wannan malamin bai da ajiya ina zuwa mana mm. ba za ni ba a mumbari ya faɗa tun da ya faɗa a mumbari ni ma ina da ikon da zan zo in faɗa a gidan rediyo yau da a ce sako ne na wannan yi amfani da iliminsa yi amfani da hankalinsa suna da shugabanni sai ya ce abin da za a yi kaza shi ya kaza kaza shi ya kaza gashi a rubuce abin da al'umma suka ce a je a faɗa shugaban ƙasa ai shugaba ko da ma shugaba wanda yake ba musulmi ba ai wajibi ne ka girmama shi amma ka zo kana magana ga kai kana nuna kai ka isa kana kumburi kai malami ne kafin ka zo wasu malamai magabata mutanen arziki sun zo sun huce don haka ni shawara nake ba shi, idan kuma ba haka ba wallahi mun san tarihin matar da ta taimake shi ta samo masa aikin yi sannan daga ƙarshe izo irin ga mata rashin adalci har suka rabu ta zo ta ce ita ba za ta sake auren malami ba saboda rashin adalci da bai mata ba za mu fito da fim ɗin gamu gashi ba tsoronsa muke ji ba amma abin da muke kira sauran malamai ina ba su shawara domin mu ne irin waɗannan matasan malaman idan za a yi wuɗu ba a matsayinku na ƙungiyoyi wanda kuke da shugabanni ku ringa sanin wace ba matasa za su ringa yi kada ku ringa basu watan kara zube a saudi arabia yanda kuka je kuka yi karatu a saudi arabia babu inda ifunan wajen doka baka isa ka je kai wuɗu ba wannan gwamnati ba ita za ta rubuta maka ba ƙarya ne baka isa ba domin dukkan ilimi da muke magana muna tunƙaho ne da maganar saudi arabia gwamnatin saudi arabia bata isa ka zo ka rubuta watan wudu ba inda kake so ka ciwo shugaba mutunci ba ƙarya kake a Saudi Arabia komai girman ka malami baka isa kai wannan ba amma saboda amma saboda Najeriya ƙasa ce wacce aka raina tsarin mulkinta yaro kawai idan ya ilimi sai zo ka hau kan mumbari ya ringa cin mutuncin shugaba haka ake yi kai baka zaɓi shugaban nan ba kai baka zaɓe a Najeriya ba ka karbi tsarin ka dan PDP ne kai yayi eh, zan gaya musu amma inda i hudu ba haka ne ma na na faɗa a rediyo wallahi idan ya ci gaba da yi zai sha mamaki mun san sirrinsa kaf kuma wallahi barin gaya miki gajeren takare duk malamin da ya zo da rashin gaskiya wallahi kowa shi sai mun gaya masa amma mutumin da ya da gaskiya za mu karɓa gaskiya ce idan ka zo da gyara ai shugaba ladabi ake masa yanzu a lokacin da ya ce alhamdulillah mai girma shugaban ƙasa ya je jihar inyamurai ya je yi musu alƙawura ya girmama sarakunansu to mu ma shugaban ƙasa inda ka je can mu ma jihar kano da jihar da tafi ko ina sanka da baka ƙuri'a mai girma mu ma muna roƙon ka zo domin mu ma ka zo ka ba mu watan iya rabon jihar kano domin mun fi kowa yawa mu ne kuma muka baka a fiye da kowa mai girma shugaban ƙasa don haka muna maka fatan alheri yanda ka zo kai musu albishir ɗin abubuwa na alheri mu ma ka zo kai mana albishir ɗin abubuwa na alheri domin jihar kano jihar ka ce ya faɗa a mutunce ba tare da wani ɗaga murya ina nuna wai shi malami ne ba wannan ba ba tarbiyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bane addinin musulunci alkur'ani da hadisi bai koyar da irin wannan ya zama kana aragansi a cikin addinin musulunci ba amma muna gaya wa manyan malamai ina tabbatar musu cewa idan ba su taka masa birki ba to muna so zai ga yadda zamu wasan kura da shi domin ba da wani abu ba wannan ya huce abin da kike tunani so yake haddasa mana rigima a jihar Kano kuma ba za mu bar kowanne malami zo ya haddasa mutane rigima mutane su bijiri ina faɗar abubuwan da ba daidai ba ba za mu kyale shi ba kuma zuwan shugaba Muhammadu mm. Buhari zai zo ainihin na ce na faɗa a gidan nan wajen sono na ce shugaba Muhammadu Buhari zai zo insha Allah zai zo magana tana na a ƙasa amma ki bari masu shirme su ci gaba da shirman su idan ba su yi irin wannan ba ma ai ina ganin cewa to ba su ma cika cewa mutane ne da ba su san abin da suke so. An ce zai yi tafiya a lokacin kamar da ake ta faɗa an ce jiya ma baya nan yaushe ne baya nan. To bari in gaya miki gaskiya a jiya tare da shi muka sallar juma'a a cikin bila idan an ce baya nan kuma tare da shi muka hau bene ofis dinsa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Sha'aban yana nan Nasiru Nasiru Nasiru Sa'idu Adahama yana nan sannan ga Abdullahi yana nan shugaban 'yan sha da hana fataucin miyagun ƙwayoyi shine shugabansu yana nan burtai yana nan da sauransu duk mun ɗauki hotuna da su don haka ba wai muna zuwa muna faɗar abin da za mu burge mutane ba duk waɗannan mutanen tare muke kuma a nan take sai wallahi sai da imin wannan kirarin nawa waye kirari me girma shugaban kasa ice kwamanda na ce Allah ya kara ma lafiya da nisan kwana ice amin saboda ba dan wani abu ba jiya na sake kwana da farin ciki a ah, to ai ga shaidu na gaya miki wanda aka yi a gaban su ai ba ƙarya na faɗa ba sannan akwai kuma mm, lawan daura shugaban dss sannan akwai commissioner of police mm, ig kai duk tare muke da su a sahun gaba a sahun baya a sahun gaba sannan a masallaci mm. mai girma minista na interior abdulrahman bello dambazo suna sahu na biyu tare da shi da minista na shari'a sannan kuma tare da minista adamu adamu su suna sahu na biyu suna tare da mu mu kuma muna sahun farko tsakanina da mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ladan ne kawai tsakanina da shi to don haka a zo a ce wai wai shugaban kasa ba nan akwai shirme cikin waɗannan al'amura mutane ne masu faɗa shiftin gizo jiya dinnan sai da bayan na baro har wajen karfe nawa ina bila sannan na biyo amma za ki ga mutane za su zo suna ai kaza kaza kaza kaza kin san ni ina tabbatar miki mai girma shugaba Muhammadu Buhari mutukar muna rayi zai zo Kano kuma zai kwana biyu a Kano zai bude duk har kwana biyu kwana biyu zai yi zai bude duk ayyukan da Ganduje yake da shi to ai tsakanin watan Ganduje da Buhari kamar hanta ne ba a raba hanta da jini akwai kyakkyawa alaka amma mutane suna ta surutu suna cewa ai kan kaji abin da suke faɗa san ma wani ma sharri na wafi mm. yaran wai sai aka zo inda zake san waɗannan yaran yan midiya galibi ba su da kwakwalwa tasu ta kansu ana amfani sun zama kamar irin robot din nan waɗanda ake control ɗinsu mutanen da suka fito abin da suke cewa cewa suke cewa wai buhari don haka ganduje ya fito shugaban ƙasa duk wannan fa wai menene farofaganda ce irin ta siyasa a gani suke yi karansu shi ma kamar ya don Allah farofaganda ce irin ta siyasa kuma take fitowa daga bakin shashashai amma in ba haka ba me ya hada ganduje da neman shugaban kasa ganduje gwamnan Kano ike nema 2019 shugaban ƙasa ina neman shugabancin kasa 2019 kuma allan da ibasu 2015 ubangijin ba a canza shi ba ba a canza shi lam yalid ne shi wa lam wa lamya ahad idan ya yanke hukunci ba wannan ya isa ice mai isa ya yanke hukunci kuma shi ya basu wancan kuma ina nan kuma baya bacci a cikin ikonsa in ya yadda ya amince shugaban kasa 2019 shugaban ƙasa za mu sake zaɓa Buhari sannan 2019 za mu sake zaɓa dr abdullahi umar ganduje mutanen kano in dai ba so suke su zaɓi wannan ike fanɗararre ba in dai mutum ne da isan haƙƙin mutane isan kishin addininsa isan kishin al'ummarsa isan kishin manyan mutane daga sarakuna zuwa malamai zuwa 'yan kasuwa da sauransu in dai zaman lafiya kake so a girmama ka a mutunta ka ba a zo a maka tsawa ba a nuna maka kowanne malami ne kai baka isa ba kowanne sarki ne kai baka isa ba to wajibi ne a yi ganduje ba don wani abu duk inda kike ganin aiki a kasan nan ganduje ya fita zakka ganduje ne kawai za ki ga cewa a kasan nan ba abin sa bashin albashi duk tsanani duk wahala albashi yana ga kwana ashirin da biyar za a biya ma'aikata ganduje ne har yanzu babu wani kwantan albashi ki duba bayalista da suke karɓar kuɗi mai yawa amma wasu a nan ɓangaren suna bin watan bashi na wata shida shekara ɗaya da sauransu amma ganduja babu ganduja ne kaɗai ya fito yake kare mutuncin mutanen jiharsa ganduja ne ya fito da lungu ƙalƙal. yau gashi sauro idan kin kasa kashi ɗari na jihar Kano insha Allah yanzu sauro an yaƙe shi kashe 60 sauran kashe 40 din kuma za a yaƙe shi an rufe muku kwata an zo an muku interlock an sa muku wutar titi me muke so da ganduje imana sannan ya fito kuma da karkara salama alaikum mutanen karkara duk abin da suke so ana musu shin demokuraɗiyya ba dan ka samu fa'ida kake yin ta ba to wannan fa'idan mu da muka samu a wajen gwanduje ba mu taɓa samun mutum wannan iraya al'ummar jihar Kano idan kika ɗauke rimi limamin canji Allah ya ji kansa Allah ya masa gafara shine kawai yake gaban ganduje a aiki dan za mu gaskiya dan muna tare da ganduje ba za mu zo mu ce ya fi rimi aiki ba a'a bai kai rimi aiki ba amma banda mai girma abubakar rima Allah ya gafarta masa shi shi kadai ne ifa amma kuma da ina alaka amma yanzu maganar aiki mm. a Kano babu wannan isa ya kawo wa ganduje maganar aiki to mu da muke yin aiki da haraji amma gwamnatin baya da ta huce ta masu jajayen kawuna a ƙarya suka yi mana suka zo suka ɗeba kuɗin mutane suka ɗeba fasantar suka bar mana da suka bar mana aiki gashi nan kashi talatin talatin suka bayar. Ai gori ake muku kullun da karɓa harajin a hannun mutane ana cewa kun damu mutane da haraji. Eh ai haraji ba ƙarya bane ko a musulunci ya ba da izinin a karɓi haraji. A je a tambayi malamai. Malaman mu suke gaya mana a musulunci haraji dan an karba an wa mutane aiki ba laifi bane ake karba haraji a Saudi Arabia ake karba haraji a Morocco ake karba haraji a Egypt ake karba haraji a Turkiya ake karba haraji a Kuwait ake karba haraji a Yaman kin san dai duk waɗannan ƙasashe magana ce ta shari'ar musulunci da suke ake karba ai a hannun masu kuɗi ake karba ba magana a hannun masu kuɗi ba duk wanda zai motsa in kana da shago ka zuba kekunan ɗinki idan kana da shago kana sai da abinci idan kana da motar haya idan kana da komai na haya halak ne ka biya haraji don haka mutane da yawa saboda kin san 'yan siyasa kullum abin da suke so su haddasa fituna tsakankanin mutane. To ina alakar shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ina zuwa kullum kokari suke su kawo farrago a tsakanin mutane. Amma yanzu idan kin fahimta hata wannan haraji na 'yan adaidaita yanzu dan ka fito an karɓi naira ɗari a wajen ka Ka je lega ɗari nawa ake karba naira ɗari uku ake karɓa a legas kuma baka isa ka huce ba sai ka biya amma anan an ce ka biya naira ɗari kuɗin nan da shi za a yi maka aiki a gyara maka hanya duk wasu ayyuka da shi ake taimakawa ake yi amma saboda siyasa har wasu suke fitowa to su wancan kanan a lokacin masu jar hula da suka sa harajin me suke yi da shi su ma sun gyara babu a zahiri sun zuba man fetur interlock shine na gas interlock shine na gaskiya to ai misali ai mu wutar ba ma so ma ta zama da'ima ana zuba mata ana zuba mata gas ko ana zuba mata fetur shi yasa kika ga muna kokarin mu ga wannan wuta da ake yi ta wacce za ta dogara ta jihar Kano za ta dogara a sa kamfanoni da sauran irin waɗannan abubuwan da ike ba da wuta ta kan titi domin wuta kan titi security ce amma sai ki ga cewa tattalin arzikin da ilalace don wani abu ya tsaya kaɗan ai ba za ka yi mamaki ba banda yanzu Allah ya kawo kamar harkar man fetur ɗin ana ɗan samu yanzu farashinsa ina sama menene abin tunƙaho kuma yanzu bajet ɗin da muka yi mu kanmu wajen tiriliyan hudu a haraji za mu samu na kamfaninnika da suke sarrafa wasu abubuwa da ƙasashen waje za su su buɗe kamfaninnika da sauransu duk harajin nan tiriliyan hudu da wani abu a haraji za mu nemo shi tiriliyan biyu ne kawai da wani abu akan fetur kin ga watan wata rana za mu daina ma amfani da bajet din fetur din shikenan masu mana goron fetur yanzu kuma sai mu zo mu kuma mu musu goron muna da kasan noma duk a noma za a same da kuma goron ta muku da ake cewa duk Kano an yayyanka ta ana yin shaguna da makamantan su musamman su masallacin idin na kuma da tsaya ringa ba gwamnatin shawara ba a matsayin ka na kusanci da kuke tare da su to masallacin idi dan an yanka menene ko a karkashin gwamnatin jihar Kano take a karkashin masarauta take kuma masarauta ta bada izinin cewa wajen nan ana shaye-shaye dan haka ya kamata a yi shaguna a rufe wannan masallacin amma daidai ne kuma daidai ne daidai ne ina so ki ga mun sauran kasashen duniya masallaci na idi ba shi da wani waje gurbi a jikin masallatai ake yin sallar yanzu da yawa akwai masallatan da ake yin sallah a jikin masallatai tunda an haramta a yi sallah idi cikin masallaci amma a wajen masallaci ake yi bare wannan filin nan yana nan kuma an samo masa security dan an raba rumfuna Shi ne zai zama laifi na jima suna shirme duk wanda yi wannan abu ya sai takatto ai shirme suke washe za su koma gwamnatin a baya wallahi shirme za su ke ai ba gwamnati da aka yi a filin ma wannan duk shirme ne hajiya da ne lokacin mutane suna duhu ba yanzu da mutanen kai waye ba haka kawai ba gaira ba dalili ka zo ka ringa dora mutane da kwanjar hula haka wasu mutane da suka kai ziyararsa a Abuja sai dauko buhun hula ba su kowa isa aka ɗauki hoto aka tura wa duniya wallahi tallahi waɗanda suka je buhun hula ya ɗauka ba ai haka suke yi da shi da ɗan koransa buba galadima duk yanzu buhun hula suke raba yanzu buba in ka je motarsa cike take da huluna wai da ya je ya sami ku sai kuma idan raba muku kaga siyasa ta lalace dama tururu an ta so lalacewa sai ta fuka fuki ta tashi ta faɗo ƙasa ka dangare cinye ta yanzu kamar irin siyasa irin ta yau a wayi gari wai yana raba jajayen huluna idan an yi magana kuma ya ce wai ai an kawo ci gaba wannan abin da aka yi na game da za a dau watan za a duba a ba yan jama'iyya wasu abubuwa za a yi bot bot wai wani tunkawo yake wai ba dan mun yi magana ba waye kai bubar idan ka yi magana za ka ce wani wai wai an kayi magana kai ka isa kai magana a ji maganar ka mutumin da ya ba da gudunmuwa tafiya ku komanda to kai yanzu ijan ya gudunmuwar dama can mu bai ba mu gudunmawa ba da can ma bai ba mu gudunmawa ba a primary election kwankwasa ili don haka a wasu 'yan majalisa ma a nan jihar kano shi ya je nemo musu alfarma aka ba su kujerarsu da hujjar cewa za su kwankwaso kuma a primary election kuma a jama'iyyar mu cpc suka ci zaɓe suka zama 'yan majalisa amma daga ƙarshe zuwa suka yi suka yi kwankwaso ba su yi bahari ba kuma sulai buba galadima ya kai su a to ka kai su yanzu kuma haka kawai sai a zo a ringa mana surutun ai za a yi kaza za a yi kaza akan me za mu kara wa mukiyin mu karfi haka ringa tunanin za a dauke ka a gwamnati an ki a dauke ka a gwamnatin gwamnatin ka ce me kai a gwamnatin to amma ce nake abin alfahari bane ma a ce an kai sunan ka ma da ministan ne a ce wai yau ma an kai sunan ka a jeri wannan aka kai sunan su suna nan za su zama minista don Allah ki daina abin nan wai abu sunan ka ma ai abin alfahari ne babu wani abin alfahari me abin alfahari me abin alfahari menene abin alfahari a ce za maka minista yau a cikin gwamnatin da ake ganin cewa Buhari in bai aminta da kai ba ko sunan ma ba zai sa a shinshina a bila ba to wannan ma ba magana Buhari ba ce propaganda ce kin san akwai propaganda da aka ringa yada lokacin da aka ce Faruku an bashi ma'aikatar face-face kin fahimta mm. amma waye gari duk aka sa a kafofin yada labarai amma Buhari bai yi magana ba don haka yan propaganda ne cewa ai an yi kaza an bayar an ba to an ba har da wani cewa ma wai zuwa za a yi wai a yi sikirinin dinsa saboda shirme irin na mutane kuma har an sa zuciya har wani munna suke wai suna munna to ce abin alfahari ne a cewa an kai kai ma abin alfaharin ka ne komanda ni ba abin alfahari na bane dan Kano wallahi ba abin da ya shafe ni an dauki da dauka kai kudu fa kinga an dauki a ai ba za a kai kudu ba dama wannan aka karawa ai mu mu biyu ne saboda yawan jama'ar mu da Lagos da Kano sauran ministocin guda shida eh dai aka kara dai ne yanzu mun zama muna da minista biyu akwai interior dambazau ko kana so ko baka so Allah ya yi shi minista don haka baka isa ka hana shi ba baka isa ka kankare ba kuma duk sharrin ka sai ya bi ka domin da ka yi sharrin ma ka ce ina da gidaje a Dubai mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ce to ku kawo min lambar gidajen ku kawo mini kuma shaida cewa ina da gidaje a Dubai don haka yanzu dan an yi wannan sharrin ai ba karami bane shi yana nan yana taimakon yan jihar Kano ma'aikata mun ɗebi ma'aikata bajaja aiki babu wani minista da ya taɓa ɗiban 'ya'yan talakawa aiki irin Abdulrahman Bello Jambazau kuma duk wani wannan ɗaura brigadier general ko kanar ko mejo wala akwai gudunmawa abdulrahman bello dambazon a ciki lokacin yana rijistara a nde duk mutumin da yake brigadier general yanzu in dai dan kano ne da kanar da lieutenant kanar da mejo da captain akwai gudunmawar dambazau tare da shi to amma kwamanda yanzu a daidai wannan lokaci kamar yadda kake gani ita wannan siyasa kamar yadda ake gani ina alakar ganduje da buhari musamman da take ganin cewa zuwan buhari da rashin zuwa sai kusan akwai wata alaka da ake ganin cewa anya kwa dakata mu gaya miki mm. kin ga idan babu alaka ta girki mm. wallahi kwamanda ba zai rabu ganduje ba lokacin da rabe shi ba wallahi ba zai rabe shi ba ba dan wani abu lokacin da muke tare da kwankwaso da yake akwai alaka mai kyau tsakaninsa da mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari aikin ga mun je mun yi kwankwason amma da muka gane cewa yaudara ce ƙarya ce ana so a amfani da fahari ne don a cimma buri uwa inda aka yi a gaba yana cewa ya fito takarar shugaban ƙasa na ce ba na ka. a cikin african house na faɗa lokacin watan coordinator ɗan kadai yana wajen lokacin muhammadu buhari ya zo aka cewa zan yi na ce ni muhammadu buhari zan yi ba zan yi kwankwasa ba domin dama na yi kwankwasa ne saboda darajar muhammadu buhari don haka yanzu inda babu dangantaka mai kyau tsakanin mai girma da ta abdullahi umar ganduje da kuma mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ba za ki ga kwamanda a kusa da ganduje ba tun da tun na zo na fara yakar gwamnatin amma tun da kika ga su kwamanda tare da ganduje idan ba mutum mahaukaci ba ne ko kuma kin san lokacin shaye-shaye ne yanzu lokacin shan kwaya ne watakila wasu suna shan kwaya da sauransu wasu kiwar su ma galibi balalin din da ake sha yanzu watakila akwai sababbi duk da suka shiga sa saboda ba dan wani abu ba tunani ya musu yawa gwamnati ta kubuce musu kuma babu alamar gwamnatin za ta sake komawa wajen su in kiga kwamanda tare da ganduje kin ga shugaba Muhammadu ba bukata ba bukata ba ta iya kai mutum ba ala misali ko ba ka yin wannan kai wannan a dan dole to bukata ba ta kai ganduje ba akwai amintaka sannan akwai girmamawa tsakanin ganduja mai girma shugaba muhammadu buhari muna tare da ganduja ganduja ina tare da buhari don haka mu da baya tare da buhari ba za ki mu ba kuma daga karshe uwa inda na gaya miki kin san yanzu wasu sun shiga shaye-shaye suna ganin kamar wani yayi ne kuma muna kira ga ga ga ga jami'an tsaro ga kuma shugaban hana sha da fataucin miyagun kwayoyi lalle a cikin mutanenka akwai bara gurbi kuma na faɗa wa shugabanku kanar abdallah akwai bara gurbi akwai mutanen da sun san inna masu laifi suke amma ba za sun san inna dilolin da suke ba za su je su kamo su ba don haka muna kira gare ku dole ku tashi ku zage ku daina cin kuɗin gwamnati kuna bacci ku daina kuma wasu daga cikin ku ku daina haɗa baki da masu fataucin miyagun ƙwayoyi kuna cutar da mu a jihar Kano dole ku tashi ku yi aiki in kun yi aiki muna nan muna kalan ku in ba ku yi aiki ba wallahi sai na gaya Abdallah ba ku yi aiki ba kuma duk wannan Abdallah Abdallah shi ne shugaban su gaba ɗaya yanzu na ƙasa kanar Abdallah ritaya shi ne shugaban su ko jiya muna tare da shi a Bila kuma na fara masa wannan magana na ce mutanen ka sai ka yi tankaɗe da rairaya a Kano akwai bara gurbi amma in ba haka ba ban da lalacewa sun san cikin plaza in kin ga yadda ake baje kayan shaye-shaye diloli abin zai baki mamaki amma ba sa zuwa saboda suna da alaka da sauran irin waɗannan suna da alaka da sauran waɗannan dilolin mu yanzu tuni mun kafa ma kwamiti a unguwanmu shi isa mutane duk a unguwoyi ku kafa kwamiti ku nemi mai unguwa kuma ina kira ga mai martaba wajibi ku tantauna wannan magana tare da ganduje da jami'an tsaro na kowane bangare wannan shan miyagun kwayoyin sai mun hana shi a jihar Kano domin idan ba haka ba siyasar 2019 tana da haɗarin gaske za a ringa ba 'ya'yan talakawa kwaya ana juyan musu da kai don su zo su yi ta'addanci a lokacin zaɓe kuma muna da rafot wannan karan ana nan ana wa irin bujirarru da sauran 'yan daba rijista wata kungiya za ta yi amfani da wannan to muna sane da wannan sannan muna sane da cewa kungiyar nan tana nan tana niyyar za ta fito da gagararru daga kurkuku wannan ma muna sane amma muna faɗa jami'an tsaro duk lokacin da mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari zai zo wajibi ku zuba ido akan masu jajayen huluna ba don wani abu ba saboda mu ba ma bukatar su zo su tarbi shugaba muhammadu buhari sharri ne zai kawo su ba alheri ba wallahi ba ma bukatar su ba ma bukatar su yanzu a siyasance ba mu da mukiyan yanzu da suka huce masu jar hula ko a gwamnatin ko a gwamnatin ganduje ko a gwamnatin mai girma shugaba muhammadu buhari abin da muke kira da mutane abu doka da oda kuma muna kiran jami'an tsaro kuma za a tanaji jami'an tsaro wannan duk ya fita ice zai ta da hankali zai ɗanɗana kudarsa ai ba karan to ko zaben anan birnin da aka yi jami'an tsaro nawa aka kai wannan yau ake yin zaben kuma insha Allahu APC za ta ci APC APC za ta ci bi izinin da sai mun kada amba ba ta PDP ba ce to ba canji ake bukata ba to shikenan masu sauraron mu lokaci ya cin mana Majid dan burki komanda ya sami yan rakiya kamar haka akwai Musbahu Network PA akwai Abdullahi dan gwaggo koki akwai Alhaji Kabir mai sabulu Peace Ambassador ambasadan zaman lafiya kenan a yan lami baban kwamanda honorable aliyu salisu kolon kwamanda honorable tanko bunkure agri councillor honorable dahir mai wudadu sa aminu black gwale ismaila murtala zawa'i mustapha mai rawar sa ibrahim bakaki mai goro dr umar jalo tijjani a moscow dg media arewa media group alhaji isa abdullahi da zino abdulkadir kura maldini a wannan dare muke tare da su a daidai lokaci sai abokan aiki umar abdulkadir da da idris muhammad abdu da abdulgariyu zakar tinga ni da na jagoranci wannan shiri salamat sabo bakin zo nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh